na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da 25 25 da watan uku na shekarar miladiya 2023 ina nan dai a turafi isra'i izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta 34 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقصوا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم mu a fasara wannan aya ta yau za mu koma aya da suke biye da ita a baya mu gama cikin bayanin ta lokaci ya datse mu a jiya lokacin sa ta ce wala ta kulun nafsan da ta harrafa Allah illa bil haq ku kusura ku kashe ran da Allah sarki ya haramta a kashe shi wanda ya haramta a zubar da jininsa illa bil haƙi sai dai in haƙƙin musulunci ne ya kama shi da ce a zubar da jininsa nan ne za a zubar da jininsa ina ya haramta a sakirai ina ya haramta min ƙasar ɗaukaki sarki ya nuna kisan kai babban ne kisan kai haramun ne kisan kai yana cikin manya-manyan zunubai bayan shirka Allah da wani ɗaliban ana yana haɗa shirka da kisan kai da kuma zana a aya guda الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدخلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kan kai Allah ya halicci al'umma ne domin su raya wannan ƙasar ba zu a doron ƙasan nan su raya wannan duniya ayyuhan nasu tsoron bukumun lazi halittu min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا التي يا هلكي kowane ɗan adam da rayuka guda biyu shine annabi adam da ya fara halitta da nan ya ko da maza da mata suna kowa suna kowa suna bazama don su cika wannan doron ƙasa Allah yana da manufa wajen halittar Allah yana son ya yi halittar kuma ya halitte ta amma wani ya tashi ya ce shi bai yadda wane ya rayu ba bai yadda a rayu a ƙasa ba Allah yana ce na halitta don a rayu wani ya fito cewa Allah ba za a rayun ba to nan dai wannan fito na fito da Allah ne su subhanahu wata'ala saboda kare rayuka na da dokoki masu tsananin gaske saboda mutane su yi hattara wajen cikin kai da jikin al'umma a kuma mutane da Allah halittu. kuma Allah ya ce kada ku yadda ku kashe rai kada ku yadda ku kashe rai wanda Allah ya haramta akwai rayuka guda biyu rayukan mummunai akwai rayukan kafirai akwai ran da Allah madaukakin sarki ya haramta shine jinin mumini jinin musulmi da kafiri amma wanda ya nemi zaman lafiya da musulmi baya tatsar musulunci baya hana ya fito na fito da musulunci ce ba isa a yi ba ba a isa a yi shari'ar musulunci ba ba a isa a gina masallaci ba ba a isa a yi islamiyya ba ba a isa misali a sanya hijabi ko wani abu kafirai su fito na fito da musulunci na su ce ɗan kana musulmai ba su su yi wani abu na yankin addinin su da ya umurci su su ga wannan ya zama to alkafirul harbi kafiri da ya fito karara wanda ya ke yakan musulunci kaga wannan jinin shi haramun bane in ji jinin shi haramun bane akwai kafirin da ya ke shi kuma ya ce baya takalar musulmi baya takalar musulunci baya fito na fito da musulunci baya taimaka wa wani matsayin musulmi a kan musulmi baya zagon kasa da makirki da musulunci nan baya hana da'awar Allah da kiran Allah da saƙon Allah ya shiga ko'ina shi ba ruwan shi ko yake shi zai rayu ne rayuwar zaman lafiya da salama tsanin shi da al'umman musulmi wannan ba a taɓa shi ba a ko an zo yaƙi ana cikin cikin wannan ba a taɓa su akwai kafirin amana akwai wanda suke ba da jizya wani amount a daular musulunci da musulmi a kan su zauna a ƙarshen gwamnatin musulmi suna ba da waɗansu kuɗaɗe gwamnatin musulmi duka duk shekara to su waɗannan su ne ahalu ba a abin nan ɗin su ne al-amanun wannan gwamnati take ba su kariya misali muna son a mana titina muna son a haƙo mana mai ana so a mana waɗansu girgije suka shigo da mutanen da za su mana wannan aikin da mu ba mu kare ba na ba mu kare ba to wannan ba su kare lafiyansu da ba su wajen zama da komai nasu yana hannun gwamnati za mu in sun shigo ana ba su yan sanda da jami'an tsaro da suke tsaro su to wannan idan wani musulmi ya takale su ya kashe su ana kashe shi shi ma shi kafiri ne amma kake shi ya zuwa su kasance irin waɗannan Allah ya haramta to shi ya da kashi uku akwai kika da ganganci deliberate abunan kilin gangan mutum bai kasan ma musulmin da ya kasan lallai jinin shi haramun ne malaman shari'a da kotunan shari'a suna cewa alƙaflul amdu kisan ganganci shine an yakuda الإنسان من يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بآلة يغلب على الظن موته بها wannan shine definition ya kan ganganci shine an yaqtala al-insanu man ya'lamuhu adamiyan fa yaqtulu ma'suma dami ala shi ne mutum ya kasamma wani ɗan adam a ga ɗan adam ce ya kasamma dabba ba a kiransa kisan kai za a yi cajin ka a moda a yi kisan kai a shari'ar musulunci a kai a kashe abin da ke dabba a'a yi yafi adamiyan mani alamu adamiyan shi ne mutum ya kasamma ɗan adam halittar da kasar ɗan adam ce sannan kuma ma'asumar dami dan adam ɗan wanda ka san Allah ya haramta azkar jinin sa da kalmar la ilaha illallah ta kare shi ta kange jinin sa sannan ya burka ko ko ya kahu ya kace shi alatin da wani masani wanda ya ko ala zanni mautuhu bihi duk wanda ya ga makamin da ya amfani da shi wajen dukan shi in to dole ta dama yana da niyyar kisan kawai kuma yana da niyan kisa ta zaro ta babi ka fara mutum shi ka ce wallahi wallahi dan haka dan haka na sakin kai wallahi sai abin ya kai ga kisa ta zaro din ba ka har da mutum ka ce wallahi wallahi ni dai na yi ne kawai irin dan ya jira dadi kawai sai abin da an gan shi shayar da mutum ruwan batir da shi ya fiya fiya ba mai maganin kera kawo fetur wanka a kana tura shi cikin dam an kudo shi a gidan sama mai hawa biyu ko hawa uku wannan kashi da kaniyan kashi babu mai yadda babu mai yadda wannan shine kisan ganganci al-aslul amdu karkashin kisan ganganci idan aka kamo mutum ana caji shi da guda uku na farko kamo waɗa a kawo waɗanda ɗan uwan wanda aka kashe a cikin wanda ya kashe muku shakwa ana da option guda biyu guda uku na farko in sun zaɓi a yi kashe shi ne kashe shi shi ma shi kenan idan sun zaɓi a bada diya ba a bayar idan kuma sun zaɓi afuwa kamar ubiya lahu min akhihi shay'un fatba'un bi ma'ruf wa ada'un ilayhi ne sun zaɓi afuwa to shi kenan sai sai su tafi aminci da Allah fa kisan ganganci bai da kafara kisan ganganci bai da kafara sai ya je ya yi azumin kwana sukin da wanda ya tashi mutum da gangan ya kashe shi bai da kafara sai dai ya yi zaman birke ya yi zama na musamman ya nemi sulhu da Allah shi ila mata ba wa amana wa amila amalan salihan sai ya zauna zama na musamman ya nemi afuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da ya sa hukuncin ganganci hukuncin kisan ganganci akwai kisan kuskure kisan kuskure shi ne an yaf'ala al-insanu ma yubahu lahu A fa yaqtula adamiyan ma'asumar dami sa'an shi ne mutum ya taso abin da shari'a ta yadda ya yi shi garin yi wannan abun da ya kashe ɗan adam ba tare da sani ba misali shari'a ta yadda mutum ya yi farauta shari'a ta hada da ta yin farauta to ka je za ka yi farautan ka ga gada ka ga zomo ka seta za ta harba da bindiga kenan sai mutum ya zo wucewa da keke sai mutum ya zo wucewa da kafa lokacin da ka ta ka harba bayanan. nan ai ka je cin ɗin a cikin kana shi amma yayin da kai harbin ɗan adam ya zo ya wuce tsakani ko kuma abin harbin naka ya tsallake abin farautar nan naka ya samu wani a can gona da an da a kuma a wajen ba wannan shi ake kiran kan ganganci to kiran ganganci shine ake yi wa kafara sun ya je yayi menene azumin wata biyu sannan kuma akwai jiya kisan kuskure afwan idan kuskure sai da ya azumin wata biyu wannan haƙƙi kuskure ke nan halittun wannan ran shine za ta mai azumi shine za ta mai azumi kabaran nan sawa'un na musulmi ne ko ba na musulmi ba misali misali abin da ke yawan faruwa shine ne ake yi mutane da mota a hanyar kaga ai ba mai fita da motan shi da gida ya ce zai je Abuja ko Kano da niyan in ya ga wani ya kare shi idan yana zuwa maka ne ba sai ya zo san da jiki kawai kawai da jike shi to zai azumin wata biyu shi nan ba za a mai kitafi ba ba za a ba wa magadan mamacin cewa su zaɓi kisa ba kuma ya zo a fuskure babu kisa ko ni da za a masa sai dai a ba da jiya ko a yafe a ba da jiya ko a yafe kaga na farko mutum cikin ganganci ka yi intendin ta'addancin maka ɗauko makamin da duk wanda zan shi ya fi dama suna da niyan yin ta'addanci amma cikin kuskure shi ne ta yi niyan ta'addanci shi ne da dabba amma ba ta yi niyan ba, amma san da shi ba a waje. ko sai alƙafin shi da al'amdi akwai wani kisa kuma wanda ke in between nan ya ɗauko ganganci nan ya ɗauko kuskure sai ya tsaya in between shi ne mutumin da zai tasu ɗan adam wanda Allah ya haramta fitar da jininsa da wani abin da baya kisa baya kisa amma sai ya bi shi shi sai ya mutu a ta wannan dalilin misali yara ne suka yi laifi a ta sarkika ne ya fi sarkika su nilba a kama ka bulala dorina ko kuma a sarkin ke aka tsaro tsinke a tsakanin bulala da bishiya kaga yanzu ka intendin ka gane su da bulala da dorina ta'addanci ya samu anan amma ba kai niyan a kashe eh, ɗalibin ka ba domin duk wanda ya ga kuma biyan da ta rike ya kamata ita duk wanda ya ga dorinan da ta rike ya kamata ita a ta san ba ke haɗa da mutum ta kamare shi duk wanda ya san mari baya kisa kana marin mutum sai aji ya zo sai ya za a yi cajin ka cewa nan akwai intention da mare shi amma babu intention da ta kashe shi ana gane da irin abin da amfani da shi ne to shi ma babu kitafi ba a kashe wanda ya irin wannan cikin ba a kashe shi amma akwai mu mukallafa diya mai tsananin gaske sai kuma ah, abin nan sai ya fiya ita ya fiya mutum ka akwai azumi wannan shi ne waɗannan kisa guda uku kenan by all means dukkan su guda uku Allah ya haramta su Allah ya haramta su la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq illa to man qutila mazluman duk mutumin da aka kashe shi ta hanyar zalunci shi ne kisa mai kenan kan ganganci mutum ya ce ma maɗan uwan ana wane ka tsale shi ka tsale shi to wallahi sai na ta da shi wallahi sai na gama da shi ka tsale shi wane ya shiga ɗaki, ana rike shi yana fitcewa ya masa ya ɗau abinci ka ya ya kashe shi wanda da aka kashe shi ta zalunci da dokan shari'a wacce ta kama shi wajen Allah liwali sultanan mun sanya wa magajansa da aka fito yan uwansa kenan haƙƙin su jiji wato jinin ɗan uwansu Allah ce mun ba su kawa mun ba su daɗi mun ba su ƙarfi ne kuka ba su ce a kashe shi kawai shi kenan an gama an ba su da kawa da kuka zaɓa a ba mu kuɗi shi ke da kuka zaɓa a mun ya taimaka shi ke kan mutum wanda suke da haƙƙi a jinin wannan mutumin in su ɗari ne yanci na su suke su a kushe shi sai ɗaya kawai ya ce a'a mu a bamu kuɗi to ba za a bi majority ba a nan ƙari da vote ba da faradiyya ba ne ina fata an gane sai a kowace kisan kawo ba da me ba da kuɗi kuma da babu kisa 99% kuma wannan a ba shi kuɗi 1 babu babu da haka idan mutum ta yi opposing ya ce shi kar a kashe ko da mutum ta da kara su sun yi a kashe ɗaya daga cikin ɗan uwan mutum ya ce shi kawai kuɗi ce so to dole an soke shi kan dai a dawo kan kuɗi قد أتى لوليه سلطانا ما أكثر كسر فلا يسرس كسر a wuce gona da iri wajen kisa ce wanda aka kashe ɗan sarki ne da haka ku dange wanda kuka yi cikin sai ku samu mutu biyu saboda ku kawa ne ku biyu za ku kaya zama ta da equal to daidai da ɗan sarki ɗan sarki ya fi ƙarfi mata ɗan sarki ya cika ƙarfi kuma ɗan honorable ne ko ɗan gwamna ne ko ɗan shugaban kasa ne a cikin ah, ɗan shugaban kasa aka kace sai kun kawo ɓangaren kuma kun kofo a kashin cikin ɗan president da aka yi a stone is a stone. ai ayyuka duk inda su ne tsaye suke an talaka rai ne an ɗan sarki rai ne an mai kuɗi rai ne ran ɗan mai shugaban ƙasa rai ne rai ne guda ɗaya so ba a kashe rayuka uku a kan menene rai ɗaya da aka kashe idan aka yi haka an yi israfi yasa Allah ya ce fala yusrif fil qatl a kashe rayuka biyu a madadin rai ɗaya da aka kashe an wuce gona da iri an yi ta'addanci an wuce iyakan Allah subhanahu ta'ala fala yusrif fil qatl ko kuma misali wanda ya kisa ya escape ya gudu sai ya shi an rasa ta kamo wansa kamo wansa ya kashe a madadin sanin da ya kisa ko kuma wanda ya yi kisa ya gudu sai ce a kamo menene a sani ne ya yi kisa a kamo idan a kowa ban shi ne ta shi ne ɗin ban shi da ya cika ya gudu ba ta kamo mahaifiyarsa ba a wannan idan aka ya kashe wajen yi ta'addanci an kashe ran da ba shi ba ne zai laifi ba la ta zirwa ziratun zira ba shi ba a shari'ar musulunci idan ta yayi laifi ba a kama uba a kulle shi a ce sai da ya zo alhalin ba shi yi laifin ba uba alhalin ba shi ne ba a irin wannan an gane ko wannan shi ne ko kuma mutum kisa kawai ya yi aka tashi ramawa aka kashe wanda ya kisan ka kona gidan shi kuma an ga an iskasi. an wuce gona da iri ba a haka na, hukana mansuran lallai shi abin zai ta'addanci Allah ya ɗaukaki sarki shi zai taimaka Allah zai rama maka Allah ya ɗaukaki sarki shi ne mai taimaka wanda da bayanin da nake so yake nan ga wancan wancan ayan ita dabba idan mutum ya kashe dabba dabba ba ta adam bane ita dabba in ka kashe ma wani dabba sai dai a zo a faɗi kimanta kimanta ta biya kuɗi a wuce kamar idan mutum ya kashe ma wani bawa wani yana da bawa kuma bawa ai kofati ne bawa abin sayarwa ne shi ma bawa idan ka kashe mutum aka samu bawan wani sai a zo a yi valuing din shi kai wannan bawan fa nawa ne ba za a kai da shi a kasuwa ire-iren shi graduate ne bawan shi na mutum ne amma bawa ne kafinta ne bawa ne bawa ne amma kafinta bawa ne amma birkileya ne bawa ne amma kai da sana'an komai haka bayan yadda kuka da balu kuka ake zuwa a yi baluyin ɗin a yi estimation yadda wannan ya samu balu ɗin shi sai a biya kuɗi ba a kashe bawa idan mutum ya kashe wani bawa bai bisek kuɗi ya kashe masa dukiya ya kashe masa kamar rago ko sa ya abu ne wanda ake sayarwa sai a je a kawai a kimanta nawa ne kuɗin shi a biya don ya mara muwafa to doka ta gaba da Allah madaukakin sarki ga umurce mu ce wala Malam malal yatimi wannan aya tana so ta nuna yadda mutum zai mu'amalanci dukiyan maraya dukiyan maraya sai aka kawo dukiyar direct kula mai da ita ko kuma indirectly dukiyar ba a hannun ta ba amma kana da dama ta ba baki a watar wannan ce wala tarabu malam kuskura ku kusanci dukiyar maraya ku koma hannayen ku dukiyoyin maraya kuna sarrafa ta kuna taɓa ta illa billati hiya ahsanu sai dai abu zai ƙara kyauta da dukiyan ya ƙara haka fata ya ƙara a ya ƙara a misali in dai an ganka a dukiyan maraya to ka shigo ne ka tsoma baki ne yadda za a yi bukin inta dukiyar ta misali ta ba da shawara ga wani business da za a sa kasuwanci da za a sa dukiyar marayan nan sai dai in ta wannan ka shigo amma ka shigo kawai a koma karatu zuciyar maraya ba don niyan kyautata ta ko niyan gyara ta ko niyan haɗa ta a wani irin kasuwanci Allah ce in da wannan niyan ba ka ka kusanci dukiya maraya kuma ka kuskura ta ko da an ce an bar mata wasiya in na mutu ƴaƴana dukiyar marayuna za a danka a hannunka in ka danta da rauni kada ka yi sai ba zan iya ba a nemi wani ba zan iya ba a nemi wani da wutar jahannama ne na ake ba ta ke garwashin wutan jahannama ne in ka za ta iya kiyaye bayan ta kai kona ta ba ka ne saki dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu hatta yabluga maraya kuma a kyautata a jujjuya masa dukiyan kada a bashi sai lokacin da ya girma ya balaga ya isa mutum wanda zai iya kula da dukiyar shi da kanshi kuma in ya balagan sai an ɗan jarrabe shi a gaya iya kasuwanci ma. A hatta idza balagu nikaha wa in anastum minhum rushdan fad'u ilayhim amwalahum idan su kuma hadan suka kai matsayin da za a ba su dukiyansu Allah su fara jaraba su ɗauko miliyan ɗauko miliyan biyu a cikin dukiyan shi ne ga wannan ka bi ka fara kasuwanci idan kada samun ludayinsa yana da kyau ya iya kasuwanci yana da darurar kasuwa yanzu yanzu ya haɗa ka dukiyan da lalace ba cikin shekara ɗaya biyu kawai dukiyan da miliyan ya koma miliyan biyar ba wa hankalinsa da ƙararsa da iya kasuwancinsa da kirawo shaidu in akwai shaidun da ya lokacin da aka ba ka dukiyan akwai shaidun da suka sa hannu suka yi witnessin ka kira su kan waɗannan shaidun ce musu ko suna shekara goma da suka wuce an bani dukiyan marayawa ne? na wane da ya rasu eh ku shaidu eh to ku zo mu duba nawa na karɓa a lokacin eh miliyan goma ne aka baka ku ne shigo haka ne eh to yau zan mayar musu da dukiyansu ku zo mu duba ku ne shaidu lokacin da aka tayar yanzu ku ne shaidu idan zan yi oba a marayun da ku ne shaidu to ka dukiya dai cikin shekara goma don alhamdulillahi dukiya ta kai miliyan hamsin ko miliyan arba'in ko miliyan talatin da goma da goma talatin bayan biya musu kuɗin makaranta da hidima da masarufi zuwa ek eko jam ci da sha uniform kai komai nasu shahi da miliyan talatin ku zo yau kan jeka musu na gwada su na gwada kwakwalwansu da kasuwanci da cikin yau zan ba su dukiya su zo ku shaida marayun nan su zo duba da kuren kuma da kuma a miƙa musu shaidu su shaida shi ke nan kan kuma ko ta ta hauhe a ce dukiyanmu ne kai cewa a can dukiyanmu ne ta cin da mota ko kuna da dukiyanmu kawai yake wasanda ka sai a maɗan ka gina ka wani gida a ce dukiyanmu ne dukiyanmu ne ɗauka ɗiba a gina wa ɗansa musamman irin ba sai yanzu idan sai ya turo maka wani gungu na jama'a a kuje a kuma da kawai ya eh, aka kuma to mun haƙe na a kuma shi shi ma da kyau sai su an taba abin da ba nasu bane sai su ganin nasu ne A karka ganin nasu ne a kashi a yi dokumentin a ba su kayan su ji Allah subhanahu wa ta'ala aufu bil ahadi ina ce kuma cika dukkan wani alkawarin da kuka dauka sawa'un tsakanin ku da Allah ko alkawari nayi alkawari yi alkawari duk randa na samu aikin gwamnati ko na samu aiki a NNPC ko na zamo manaja na manaja muna manaja muna son maganka manaja muna bara ko na bariya ne jiya al'amura su tsaya da ya albata farkon albashi na janareto zan saya wa masallaci na yi wa Allah wannan alkawari farkon albashi na idan na ɗauka gidan marayu zan kai farkon albashi na idan na ɗauka na yi wa Allah alkawari masallaci zan gina ko farkon albashi na idan na ɗauka bohol zan gina wa anguwanmu muna rashin ruwa kaga kai wa Allah ne alkawari Allah ce auku bil ahadi duk wani alkawari da kuka dauka ku rika cikawa sawa'un tsakanin ku da Allah ne mahalicin ku ku cika shi duk wanda na zama na samu a jarabawa ya zama tuni ne daya na yi wa Allah alkawarin sallah na fi arba'in na yi wa Allah alkawarin azumin kwana goma ai wa Allah alƙawarin zai yanka ba a almanar sai dan za a ce dan ta su sabbin da ta shi ko ta dawo da ita sai ga in ta wa Allah ne alkawari almanar ne ko wallahi da zai yanka a cikin ba saboda in kai mention in place irin nau'in abin da za ka yi in ka canja sa kace sai eh, ka yanka rago bai yi ba rago kace sai eh, ka yanka bigara bai yi ba a almanar kace aka yanki a sultan bello a masallacin albarka na cikin na zuwa cikin kuma shi a kuri kaya ba da inda aka ce a kafan karama da da ita nan a yanka ko abincin da kai mai shi ne in ka aka kace za ka je kai wani alkawari a maka ya sai ka da wajen alkawarin ya cika shi ne wannan duk abin da kai a wa'anda alkawari bukatuwar wata ni'ima a cikin cika rashin lafiya kake fama da shi a yi ta fama kake fama kake kai ran da na gina miki. na dawo kaman da na samu lafiyan nan na yi alkawari wa masallaci kaza miliyan goma na yi alkawari wa jikin marayu miliyan goma da ka cika tsakaninka da wa ka ɗauka idan kuma duk alkawari da ka ɗauka tsakaninka da mutane wani in Allah Ubangiji da albashi na na farko in na ɗauka iyaye na zan kai haji kai matanka za ka kai ka kai su kowa alkawari za ka mai kai za ka kai mai mota ka kai in general alkawari ne na tsakanin ka da Allah ko tsakanin ka da bayin Allah Allah yana kiran mu da murya babba ya mu cika shi kar mu shi ne auku bil'ahadi cika dukkan al'aura in ba ku cika ba Allah ce lallai tabbas ina tabbatar muku in al'ahada kana mas'ula alkawarin da suka da ku cika sai an tambaye ka a guje kiyama an tsaye da kai da Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama a ce zaunan ina san almanar za a yanka alkana ina kake sai ka ka canza me yasa ka kai ba ina nan hajji da kaiwa wa alkawari ina ta za ina su kan tambaye ka kan su yayi wasa da alkawari ina tsari kana masulan alkawari responsibility ne ne mai nauyin da Allah zai tambaye ka gobe kiyama sai umurni na da Allah ce wa auku tsaka kika cika ma'auni da dukkan mutumin da yake auna abu da skeli ga mudu yadda ku kawaye wa mutum kauni kada ku yadda ku cika ku cika auna dawa kake yi shinkafa ne ka cika mudun yadda yake haɗa wa mutum kada ka tsawaye shi ne kake sarwa yi eh, ka tabbata 100 ne a eh, sai a zo a same shi a hundar da hundar ne ka sayar masa ya biya a zo a same shi yi yanki hundar da yi eti da ya haka nawa ka sai da litan mai kala ne ya sayar e nawa ya saya mita kaza e a samu haka ne kai tantamin da mitar mai ka ce ganin gidajen mai da yawa suke mutuwa an tana yawo kana hanyar bariya ne za ka ta za ka ga nan za ka je man za ka je tun daga gidajen kai dewa sun mutu kawai babu albarka saboda cutan mutane ana kamfarin jami'a jikin Allah ya haramta shi kake yi ka jikin mai ya kone aka ga abu ya gagara ka canza manaja yau ka canza wani gobe ka canza wani jibi ka canza wani ya canza ba daɗi ka je ka cikin layin mai da ba a Lagos kuma a na ko a GPR ko nan ne nan ne ake daukowa koya ne abu alam ga abu ya ga kan a'a an dauko mota da kayan hatsari kun lokaci na asara ta tsara. wallahi idan mutum yana bin dokar Allah da kake yi ina yayin da nake sa'a wallahi is that is zone na a ta tafi kawai kiyaye riba ne zalunci ne cin haƙƙi ne an halakar da al'umma annabi shu'aibu saboda tamfani da mudu gaba daya abu da tsele ne ka cika tsele mudu ne ka cika mudu eh wani gomi ta ne ka ko Allah ji an Allah gafarta man astaghfirullah astaghfirullah dan bai fas ana bai fasin haka ana ta abuna oh haka wannan fadita ne wani abin da ake aunawa malamai suka ce an da'awowin aiki an aiki an ɗauke ka aiki from 8 to 12 or from 8 to 3 awa awa nawa aka siya a wajen ka calculation awowin da aka cika a riƙa ba ka albashi dubu hamsin aka tashi zuwa aikin nan sai nawa sai 9 kaga minus 1 hour ka tashi 3 ka tashi 2 kaga shi ma minus nawa 1 hour kuma haramun ne ya haramun ne haramun ne Su ya kiyaye shari'ar Allah ake ba wai fara ba an sai waɗannan awowin kawai shi na yi ingejin ake da waɗanda awowin ba za ka fita a jefar wani abu Allah rufe mana asiri Allah ke wa ba wa aukul kaila da kitum kika wa mutane ma'auniya yadda ku auna musu ya shigar da sura musamman ya kira ta sura ta mutaffifin ko ba haka ba wailul lil mutaffifina alladhina idza qalu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuqtun ala yazunnu ulaika annahum يبعثون ليوم عظيم وما يقوم الناس رب العالمين azaba da wani narko ya tabbata masu kawai mudu inda idan suka je aunan wa su da babban mudu cikin ke auno a kauye idan su da za su sayar su kuma su da mudu da bai kai wannan ba ala ya zunnu wannan masu yin haka ba sa da kone annahum da na za su mutu a tada su a cikin Allah wata rana kuma ya kuma nasu bi rabin alamin ranar da mutane za su tsaya a cikin Allah kirara babu tukka a jikinsu da babu takalma kuratan da loka buhuman babu komai a tare da su aka kuma wanda ranar su irin wanda aka aikar shi ma fa yakan haddasa da ne da yawa suna konewa suna kone a katoton shago ya kone shaguna sun kone abu komai a fiye zo masala ana taro ni ina da cikin rigana da cikin shaguna kaza kasuwa kaza ko bani da an yi gobe an yi kaza duk abin da mutum yake da kusa ta idan kana abun da kusa ta Allah kushin Allah yana da kalfal ya hazarin alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wanda suka saba wa Allah in ji Allah suka hattara ba azabar Allah ta da su ko ni fushin Allah ko musiba a kowace yaushe kawai zai sauka musu a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala azinu bil qisas al mustaqim ne da ake kauna shi da tseli Allah shi ma yake auna tselin daidai kar a zo a a sa eh, eh, spring din nan da abin a dan release ya ce a yi losing ya ce yadda baya ba da abu da tsoron Allah da a waɗannan abubuwa Allah ce zalika khairun bin dokokin Allah a waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa yi shi ya fi muku alkhairi cikin abubuwa da kuke yi wa ahsanu ta'wilan kuma shi shine wato mafi kyawun ƙarshe da koma yadda da koman ka yana albarka kasuwanci yana albarka koman harkokin ka suna albarka suna saboda ka bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kun ji wannan umarni sai Allah ya zai ce wa la tafi ma laysa bihi ilmun daina jin abinda ba ka da ilimi a kansa abinda ba ka da sani ba ka da tabbas ba ka da yaƙini ba ka da ilimi a kansa Allah ce na hana ta ka rika kurta bakinka ka rika kurta kanka ko ka rika tsoma bakinka cikin abin da ba ka yi ba baka ji abu ba ce kaji baka gani ka ce wallahi na gani alhakin karya ne sai eh, an ba su miliyan ɗaya a zaɓen nan an ba malamai da ɗaya mota jibjib ba su miliyan goma goma ba laisa da hekin mummata da ilimi a kai ina ji a kina lokacin da ake tura musu mota na gani da ido na ma da aka ajiye mota na gani da ido na ma da aka kashe kuɗi tabbaci da karar rai da kuma da sharri wa al'umma sai musu ya kuskura in ji abinda ba ka da ilimin shi ba ka da sani a kai bai faru ba ba ka ji ba ka ce ka ji ka gani Allah ta inna sam'a wannan jin kunnen da kace ka ji da shi fa da da kake ka gani karara Allah ya ce kullu ula'ika kullu ula'ika kana anhum ula'ika da yake da su gobe kiyama ji ba ta ce ka a tambaye ka gani ka ce ka ni za a tambaye ka a gobe kiyama Kuma wani ya cuci wani fili ka ce dauke ka shaida ce za zuwa Allah fili ne ya kai miliyan ɗari uku suna ne ta zama mana shaida a kan don filin ya tabbata ko kake tana nan kake ciki ka gani tana nan ka ji ka da shaidan zuwa kwace mai fili haƙin su hallaka ma waɗancan an kuma su ba ka kafafen ba ka wani abu ka tafi da shi abin da ya tafi da ya kafin ka har ka cuta har ka ko kuma ka da ilimin ka ce ka sani nemi fatawa a wajen ka a matsalar ne hukuncin da ai wanda ai ai ai halal ne a je ai sai kawai hankali a kurci ka ce kuma alai salatu bihi ilmun aka ilimin wannan ka je ka bada fatawa a kai ta kolon ma ta tuku alfiya kuma ba هذا حلال وهذا حرام لتقوى على الله الحمد الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وهم عذاب أليم shi yana yi don bashi wani abu ne bashi wani abu musamman irin wannan shirin ya fi ga ɗanyar kai siyasa ɗaliban ya fi wani yana nan katin ya rika ɓata wancan ya ƙirƙiro abu ya ƙirƙiro ƙazafi ya ta waɗansu abubuwa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa wancan shi ma ya ƙirƙiro yadda ya ci wannan kuma a kai manya su yi matasa su yi don kananan yara ma a koya musu al'umma kullum ya su babu wanda ke asibitin wani babu wanda ke jima wani babu wanda ke ganin darajar wani babu wanda ke kimanta wani kawai haka za ka tara a karamin yaro irin yan social media din nan wannan ake tarbiyya ne sai ka ga yara irin masu bakin nan sai aje su ce kai ba za ka zaɓa wani ne ni zan zaɓa shi dai wani mugu ne wannan daga ana tunare ana yaɗa a shi wanda ƙaramin yaro ɗin shekara biyar ma ya shekara kai mugu ne wanda mai aka koya ma ƙarfin yadda kira biyar wanda suke kuma da shi kuma mai haka kuma malince shi ba su ne ga wajen tarbiyyar shi ba ka ba ka kana ilmin abu ya koma ba ka da tawa a ce misali wani sai aka yi tambaye mu kamar malaman addini musulunci sai wata ce malam da Allah ina son ina azumin ina son a ah, ya dace in sha maganin da zai hana ni al'ada ba na son al'ada ta azumin dan urama akwai malam zan ji aiki da amma na son al'ada ta gurin ya halatta in sha magani da zai hana ni jini da za ce malami ya ce ko wajen likita ana ba ne awa malami ya ce eh ya halatta ba wani irin magani za ta sha ba ba kariya yake ba ya dace da jikin ta bai dace ba jini ya tsinke mata ya karke mata jini ya kare ta ta suma ya ce malam wani ne dole aka bi same ka ba don ka riba nan ina nan a cikin tafiya to kaga doole kuma doole hukuma ta ta wai ta shiga fannin da za ka dare ilimi a kai ilimi a kai ka je wajen likita likita ya je ya duba ya duba jininta ya yi test ya ga irin maganin da ya dace mata sai likita ya tsari ko da ya dace ya shi a musulunci ya halatta domin ya marara wala durara ba zai cutar da shi ba amma in yace bai halatta ba ba zai yiwu ba samari ne a gare ki in ka ka gari ko da ya ta ah, haramun ne karki shi dararu yuzal ba a barin sun musulunci cikin cuta in ka shiga wani fanni a kan kai shi ba ta kai ka bada wata fatawa aka yi ana ana da rai a kama ka ta hube ka hube ka kuma hukunci ka kama a maka saboda gobe ta ila ka ko saboda neman shuhura da neman girma da neman matsayi to mutum ya kiyaye abin da ba hannun shi bane ya tsohon baki tsoma baki ina kuka ganin waɗansu suke zagin malamai har yau kan wai sun goya ma gwamnati baya lokacin corona da a yi sallah da a yi sallah ana ta zagin malamai da shi suke ta ƙarfin da shi ake ta mutuncin malamai sun goyi baya suka hana sallar juma'a da a cikin kwararrun likitoci ne suka malam kuma masu jama'a ga cutar da ta taso al'umma corona cutar nan tana cika kuma kowa ya ganta a duniya ku ne masu jama'a mu ne muka fasaran wannan cutar ga yadda take aka kira malamai da limamai ga hatsarin babban masu ilimi a cikin wani abu su ne ne su ilimin corona akwai irin virus ɗin ya yake akwai ya yake su kan ya yake aka kira malaman ma ɗaya aka yi miki da limamai a daktar da wanci to likitoci menene za a yi magance wannan ya ku malamai da limamai a makarantar ku a samu cikin wanki hannu a sa a samu sanitizer a ajiye a samu sabulun sanitol a rika wanki hannu riba da menene kara distance sai malami ya ce shi a'a fanni shi zan girman Allah ba fanni shi ba ne, ba fanni shi ba ne. a tsemi effort a ta effort a ta zai rage a samu tazara ina malami yake da da ce ba ki ni za a haɗa hu ni ba za a wanke hannu ba ni ba za a sa ta ba karin malami ne dan al'ummar ka mutu ne mai hatsari a ai da kauyi nauyi a nan shi ne kan bayyana aka yi playing din abun a majigi aka nuna kenan na ilimi ne suka gaya muku ku ne masu mu'amala da al'umma kuma yanzu ba a yi ita ce gwamnati ita ce take da ko kuma haka ba ka sa doka ta tabbatar da abin da likita ne suna da an bi shi suna masu enforcing law suna masu enforcing law jikin likitocin da suka dace da kai taro wannan abin da suka ya faranye ya ɗauke hatsarin shi ya tafi ana iya yanzu haɗu ana iya haɗuwa ana iya ajiye kasa kai su ce bismillah sai a ce malamai sai aka ba su wai kar a yi juma'a ni wane kuɗi za a bani don a yi juma'a girman za ki iya abin da yake mai hankali na fahimtani su kai shi amma wanda zagin ya ƙare a kansu su malamai likitoci sun barranta sun barranta gwamnati ta barranta wane ne a wayo malamai su aka yi zagi har yau a rika gane irin wannan fanni a rika gane irin wannan fanni kowa da fanni shi kuma gane ko kuma ubangi ya farka kuma ubangi ya ma ya samu dace sai na karshe ala ce wala tamshi fil ardi marahan ya fi dan adam ka daina tafiya a doron kasa kana takama da cinkaho da kwambo da cika da batsewa kai kai wani abu ne takawa na takama kana ganin kowa da gashi a ka da ci hana ku irin ake ce a doron kasa a irin na girman kai irin na isa din nan da duk takawanka da taka kasanka don nuna isa da kasaita idan ta kasance arziki za ka iya huta kasan da kake takawa ba in ji Allah ta su ya kusan da ba za ka iya huta ki ba yadda ka ce kan kawai wancan tsiya ce kana da wallahi lugal jibala tula duwatsun da na halitta a doron kasa da za ka kai su tsayi ne na wani kai da takawa ɗaiɗai sai ba za ka iya huda kasa ba ba za ka iya kuma don girman kai da nuna isa fi duwatsu tsawo ba ta kofar ɗakin da kake shi ka fi ka tsawo ana kofa ne ka shiga da yanda ba za ka karo da ita ba to Allah ya hana tafiya na alfahari ta nuna isa ta nuna ƙasaita ka ce wani kai ɗan wane ne kai ka fito ɗan wane kun ku yadda kanka ka kaje da jama'a kai lokacin tafiya kawai kullu dalika duk waɗannan abubuwan da na kirka muku wanda muku Allah ya kuka mana tun jiya muke karanta su daga bautawa Allah shi kai yi kyautata mu iyaye yan uwa dangi da kyautata musu da istinai da makafiya da bayarwa da ihsani da rashin kace garo don tsoron talauci kantan zina abinda zai kai mutum fada zina kashe rai haka dukiyar maraya shiga abin da ta sani ba duk waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa na ta kullu zalika duk waɗannan abubuwan da na lissafa Allah kana sayyibuhu duk mai yin su to ya tabbata inda rabbuka ruhan abun kyama ne a wajen Allah duk mai yin waɗannan abubuwan yana kyamansa Allah yana kyamansa sai mu tashi gabe zalika waɗannan abubuwan da na lissafa muku in ji Allah ma auha ilayka rabbuka min al-hikma wani ɓangare ne cikin wahayin da Allah ya maka ya Muhammad ba wai su ne dokoki na hannun Allah ba wani umar wannan wani ɓangare ne muka ambata shine zalika inda ka mu tashi gobe kenan kan Allah nuna mana gobe ya mi lafiya da mana albarka da sanya mu cikin masu bin waɗannan dokoki Allahumma amin ko kullun ki ne za mu dona insha Allah tambayoyinmu na yau farko tana ce assalamu alaikum sama malam sai ta alkhairi allahumma amin malam idan mutum yana addu'ar alkunuti a sama kuma zai sada ko ta fitar hannayensa Allah ya tsara masa mace so tunda ya kalli kasa haka kalli kasa haka yana roƙo wannan shi ne. sai tambaya ta gaba assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa dukkan musulmai murna da farin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka shigo cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa mu yi alƙaƙar ibada cikin sa lafiya da yalwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya wa malam ɗalibansa a ah, sakamakon alkhairi da ƙoƙari da muke yi Sai yana koyar da addinin musulunci Allah ya albarka da ya karba mana sai ce ah, Allah gafarta kalan jiya na saurari bayaninka game da mu'amala da ke tsakanin iyaye da 'ya'yansu abin ya dame ni kwarai da gaske na ƙara wannan abin ya dame ni an ya tsaya an ya Allah abin ya dame ni domin na ga ina da rauni a game da yadda muka yi mu'amala tsakaninmu na yi nadama amma yanzu taku da rai da in je in nemi gafara baya ta a nan ita ce akwai abin da zan yi musu domin Allah ya kai musu ladan kabarinsu bi kuma in kukuta da azabar Allah ko kuma ni wuta ba ni sweat wannan ba layin malam ba ne wuta sweat ba nawa ba ne wannan a fita cikin kai cewa da tun da kayi da dama addu'an nan da kake da musu rabbi kuma ah, rabbi rahmuhuma illahuma warhamhuma kama rabba yani sabiran ta cikin da musu biyu ka rika sada zumunci na aminansu wanda ka san aminan mahaifinka ne suna kurkun sun shaku da juna lokacin da mahaifi yana da rai ba sa rabuwa sai dai in bacci al'ada da zumuncinsu alherin da aka ne aka yi tsawon mahaifinka ka rika karkatar da shi kana yi ma wannan aminai na mahaifinka da kurkun nan an ba tsawaye mahaifiyarka wanda suke kudda ba sa rabuwa karkatar da aka al'ada tsairi suna mutu. sannan ka samu sadaka jariya in kana da hali wani abin da za ka yi Allah ya rika kai ladan a gare su ko da bohol ka tona ya Allah wannan na daukar da shi ka mahaifiya da mahaifiyata wanki da wani Allah ka za su ladan abin da ake amfana da shi ko masallaci ko makarantar islamiyya in ba ka da karfin wannan ko abinci ka saya lokacin lokacin buhun shi ta rarrabawa da niyan Allah Ubangiji da ba su wannan ladan ba su wannan ladan amma addu'a kar da'iman ka rika musu ka rika neman gafarar Allah kuma yafiyar Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah idan Allah ya ga himanka da nadamanka da kokarinka Allah zai yafe sai ya ba su mai ƙimbi yawa abin ya samu rabu da iyayenmu ne lafiya